ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرند بقي قوة ذو الحجة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan bakwai a gregorian kalanda 2023 wannan shine kasar ɗinmu na 67 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallahu ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh محمد بن سعيد ابن رسلان حفظه الله تعالى idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin annaqidul ashir kuma al-akhir wato abin da ke warware kalmar shahada na goma wanda kuma shine na ƙarshe a cikin abin da malam ya rero a cikin wannan littafi kuma malam ya masa take da al-iradu an dinillahi wato mutum ya, ya, kau da kai ya watsar ya wanta kalar ya yi fatali da addinin Allah la ya ta'allamuhu wa la ya amalu bihi mutum ya zama ba ruwansa da neman yadda zai san addininsa ko ba ruwansa da neman yadda zai yi aiki da shari'o'in musulunci to in mutum ya saka wa kansa irin wannan a cikin ransa da zuciyarsa da gaɓoɓinsa to akwai yiwuwar iya kafircewa Allah ta hanyar wannan na fata an gane mun karanto ayoyi da suke nuna haka irin su wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimuna irin su walladhina kafaru amma undiru mu'riduna irin su wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا إذن سوء وقد, وقد آتيناك من لدنا ذكرا فمن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا waɗannan duka ayoyi ne da suke nuna mana illa da bala'i da tashin hankali ga musulmi ya zamanto ya watsi da addinin Allah da ayoyin Allah subhanahu wata'ala ya yi wancakali da ilimin da ya kamata ya sani ma huwa ma'alumin min addini bi darura ya zamanto bai san shi ba a musulunci ko babu ruwansa da ya sani an gane magana da kyau ko duk mutumin da ɗabi'arsa ne ba ruwansa da ya san menene musulunci ya tsara masa ko ya umarce shi da ya aikata ko ya buƙace shi da ya aiwatar ya ƙi ya yi wannan to yana daga cikin manya-manyan abubuwan da zai iya fitar da shi daga da'irar musulunci jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko a sannan mun karanto wa man a'aza wa man a'azamu wa man wa man azlama mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha barka da isowa
لا عليكم هناك رسالة من صاحبنا هذا نعم ولكن لا يريد أن يسمى اسمه كما عرف تشيك يا الله عليكم wannan cewa ne in kai darasi ne ka ɗan yi tambaya wanda ya ci tambaya ka ba shi kyauta masha Allah ku tafi ne guda 25 na'am wata hanya ce ta shajja ɗalibai suke zuwa karatu ko su samu daman yi shikenan littattafai ne daban-daban daban-daban daban na fahimta wai hikimar shi ne shajja ɗaliban Gaskiya ne.
shi ne muka ce to kai ne namu bari mu fara jazakumullahu khairan a muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to yau za mu tashi ina ga na ahara da an haɓa adama dukkira biha ko a ara da an haɓa adama dukkira biha watar aya ta cikin suratu sajada wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih wa yafi zalintar kansa ma'ana babu wanda yafi zalintar kansa sama da wanda ya ainihin wato bujirewa ayoyin ubangijinsa ya watsar da su ya fatali da su Allah ya ce inna minal mujrimina muntaqimuna lalle mu masu ainihin wato ɗaukar fansa ne ga ainihin wato a waɗanda suka kafirce mana ko suka bujire mana sai malam ya ce a arada an ha ba'ada ma zukira biha kaga ya kau da kai gabarin ayoyin Allah gabarin addinin Allah bayan da an tunatar da shi an faɗakar da shi amma man a arada kasalan amma mutumin da ya bar ayoyin Allah ɗin ya wancakali da su amma ba wai fa bai san suna da muhimmanci ba ne ba ba wai bai san karatu da karantarwa abu ne muhimmi ba ya sani ya yarda ya amince ya kudurta haka amma matsalar sahi ne shi mutum ne mai kasala ba shi da kazar-kazar ɗin harkar ilimi ba shi da kazar-kazar ɗin harkar addini amma zuciyarsa tana son abun kuma yana jin shauƙin abun a cikin ransa to wannan abun ba ƙaramin alheri ne gare shi ba an gane maganar da kyau ko kasalan fahaza la yakfuru wannan ba zai kafirce ba saboda kawai kasala ai akwai mutanen da zaka ga zuciyarsu tana son harkar ilimi zuciyarsu tana son harkar karatu tana son harkar addini amma jikinsu kuma irin mutane ne masu son jikin bala'i ba sa son wahala ba sa son shiga da fita amma zuciyar kuma tana bukata to wannan ba zai zama kafiri ba amma wanda ake nufin zai zama kafiri shine wanda zaka ga zuciyarsa ba ta so jikinsa ma kuma baya so shi gani ma yake duk wanda ya rubuntsuma kansa cikin harkar addini to kawai bai san me yake yi ba yana ganin rashin aikin yi da rashin sanin ciwon kai da rashin sanin amfanin jiki shi ke sa kaga mutum yana bundun bundun din neman sanin addini ɗazun nan nake ganin wani bidiyo kilif na malam albani zaria yana magana akan cewa dole ne fa mu al'ummar musulmi mu tashi mu assasa makaranci irin namu wanda suke da tsari na addini makaranta ce ta boko za a yi turanci har sai an tura mutum ƙasa ina fata an fahimta tsaba turanci kawai za a yi mathematics za a yi abin nan maths za a yi physics chemistry biology duk wasu darussa na boko duka a saka sannan kuma a saka ƙur'ani a saka hadithai a saka fiƙihu a saka ilmomi na sanin musulunci da addinin musulunci ya ce wallahi idan ba haka muke ba to dole za mu ɗebi 'ya'yanmu dai mu kai su makarantun da suke da alaƙa da tsari irin na yahudawa haka ne ko ba haka ba sai ga yaro ya iya karatun boko gar yana jin turanci fes amma kwakwalwar shi da tunanin shi irin na yahudawa ne da irin na turawan yamma saboda tarbiyyar da yake koya a inda yake karatu ba tarbiyya ce ta musulunci ba haka ne ko ba haka ba tsare-tsaren da ake koya masa ba na musulunci ba ne an gane magana da kyau ku don haka kai malamin addini duk yadda yake ganin ka ka iya bokon kana turanci kallon ba gidaje yake ma saboda me saboda kai ka damu da qur'ani ka damu da hadisi ka damu da fahimtar wai sai an karantar da mutane musulunci to wannan shi yasa yake ma kallon ba gidaje ban gane ko kun fahimta ba yace to dole ne in har muna so ƴaƴanmu su taso da ruhi na addini na rantse da Allah mala albani yace dole sai mun samar da namu makarantun masu irin tsari irin namu na sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma wannan shine abin da ya kamata hatta jami'a ya zamanto muna da jami'a tamu ta tsarin musulunci mu ajiye tsarin yahudanci gab gaba ɗaya mu wance kalar da shi mu ɗauko tsare-tsaren musulunci mu zo mu dasa a ciki ko mu ce ya'yan mu su je su karanta idan ku har ba za mu yi haka ba to ɗayan biyu ko dai ka sallama yaran hannun yahudawa ko kuma mai ƙoƙari shine wanda suna zuwa makarantun da ba na tsarin addini ba amma kuma bai bar su ba yana ƙoƙarin monitorin shigarsu da fitarsu yana ƙoƙarin monitorin me suke koya yana saita kwakwalensu akan addini yana jan su a jiki yana nuna musu muhimmancin karatun alkur'ani muhimmancin karatun hadisai muhimmancin sanin ilmomi na addini wallahi in baka yi haka ba sai ka haifi yaro a gidanka sai wani bai yahudi ya kwashe ma kafafun shi ko ba haka bane nan kana ta dirka matuwo ko ba haka bane kana ta ɗinka masa riga kana ta saka duk wani abu da kake masa na hidima kana mara amma kuma ba kai ne kake da ragama a hannunka na rayuwar shi ba yana faruwa ko baya faruwa yana faruwa don haka labudda sai mun samar da irin wannan to irin wannan ne za ka ga mutum musulmi amma yana kallon duk wani abu na musulunci ba abu ne na wayewa ba musulmi ne amma yana kallon duk wani abu na karatun addini to wanda bai san me yake yi ba shi yake yin shi musulmi ne amma za ga duk wata activities na addini ba za ka ganye a ciki ba bal ma za ka ga yana kyamar masu yi yana gallan su gidadawa kuma na rantse muku da Allah ai jiya na faɗa a hudu bata wallahi ba za ka san malaman mu suna da capacity ba sai ka dan gutsuri wani mukami ka danka musu sai gane cewa ashe abinda waɗannan yahudawan suke gadara da hi su malaman ma sun fi su da a najeriya kun san mecece nidda ne kuwa mutanen arewa ba sai da malaman musulunci ya zo ya nuna mecece nidda ba da a najeriya kun san ministry of communication and digital economy kun san fawarta da ƙarfinta da aikin da take yi wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da ba a fetur kawai ake tsammanin arziki ba ka je ka bibi wannan irin hanyoyi Profesor Isa Ali Ibrahim Fantami ya bi ta wannan hanyar da aka bashi ya kawo ya karfafa tattalin arziki a wannan ma'aikatar to mutane nawa suka rike ma'aikatar ba su yi wannan ba sai da ya zo jama'a kuna fahimtar magana da ke ko malam aminu daurawa an bashi shugabancin hizba har a karo biyu yanzu an sake bashi na uku a karo na ɗaya da na biyun nan ka je ka je aikin da malam daurawa yi mu mun kai masa ziyara lokacin da muka je ta'aziyyar rasuwar malam albani zaria da muka dawo da ni da su dr kwalo da su malam musa adam mai hula sai muka sauke zango a kano a ofis ɗinsa muka je ofis ɗinsa mun fi awa biyu muna hira da shi muka gama ya fito da mu ya nunnuna mana irin ayyukan da suke yi idan ka je ka ga abin da hukumar hizba take a kano a ƙarƙashin malam daurawa wallahi malam sai ka sha mamaki da ke an san ya yi dilibarin a waɗancan karo guda biyu yanzu da aka ƙara bayi ba gashi al'umma tana ta sa albarka ba ana cewa allah ya sa albarka lalle ya cancanta saboda ya taɓa gwadawa to babu abin da musuluncin nan ya bar mana in kuma ka tsaya ka karance shi daidai gwargwado babu wani abu na duniya da zai tsaga ma hankali ko ya baka tsoro wallahi ba wani mukami da za a baka baka iya gudanar da hiba da izinin Allah kuna ga shawara ne da tajala jalin goyi bayar akan kuɗi da aka fita naira biliyan 500 da za a raba jiya da na ba da wannan shawarar wanda daga cikin manyan ƙasar nan ya kira ni ya ce wallahi malam da za a yarda a aiki da wannan shawarar ta dokta ya ce da an samu natijar da ba taɓa samun ta ba a ƙasar nan ya ce domin dama wannan kuɗin an ce za a rage wa mutane raɗaɗin cire subsidi ne da aka yi to menene ya jawo al'amarin subsidi ɗin nan shine mai yayi tsada sufuri yana wahalar da talaka zirga-zirgar daga gari kaza zuwa gari kaza ya ce to ni ƙarin shawara ma anan bayan an sayi waɗannan motoci wanda za a saka su akan hanya suna kai mutane suna dawo da su daga gari zuwa gari ya ce bugu da ƙari inji 'yan ƙwallo a sayi kuma safa-safa kamar guda goma-goma a kowace jiha a baza su su kuma aikinsu zirga-zirga tsakanin anguwanni sai ya ce musamman garinku irin gombe wanda ko ina yanzu titi ne a gombe haka ne ko ba haka ba duk anguwar da za ka akwai titin da zai accessin ɗinka zuwa wannan anguwar a halin yanzu kaɗan ne daga cikin anguwanni da suke gefe-gefe tsallaken kwari tsallaken kaza su ne ba a fara taɓa su ba haka ne ko ba haka ba ya ce in aka samu safa-safa kamar guda goma akan zuba su ya ce a saka duk inda za ka je the same duk inda za ka je a gwamba naira ɗari za ka biya kuma inda duk ka biyo za ka ganta in ka sa hannu za ta tsaya a ɗebe ka a kai ka ya ce wallahi za a samu sauƙin wannan subsidy din to kaga wannan malamanmu ne suke ba da shawara ba a gwamnatin suke ba ba su ma sanya ake gudanar da gwamnati ba amma sun san yadda za a yi abin da ya dace shi sa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani abu da abin nan annabawa suka gadarwa da malamai in ba ilimi ba shi kuma ilimi fa kalmar ilimi abu ne dunkulalle in an zo fashin baki a kai maganganun suna da yawa malfakhru illa li ahli ilmi innahum ala alhuda liman istahada adillahu Allah ya shiryar da mu saboda haka kau da kai daga barin ilimin addini da kuma koyansa da watsi da shi da wancakali da shi da fatali da shi da mantawa da shi matukar abin ya je har cikin zuci to yana iya kafurta mutum amma idan abin ya tsaya a iya kasala ne a jiki mutum ne kai ba mai kazar-kazar ɗin nema ba to kai kawai kana cikin fasikan mutane wanda ba san me suke yi ba amma baka kafurta ba abinda malamai suka bayyana kenan an gane magana da kyau ko shi ne yake cewa walakin sai dai yulamu ala kaslihi za a kasalihi za a zarge shi akan kasalar da yake da ita wal iradu alladhi yadullu ala adamil ragabati fil ilmi wato kau da kan da yake da a ma'anar wato rashin kwaɗayi a cikin ilimi aukara hiyata ilimi ko kuma ya zama mutum yana kyamar ilimin daga an kira ilimin kurani ta kai da Allah kai aba kai ana maganar ababiyo ana maganar abun nan kana kawo mana maganar qur'ani wallahi duk wanda yake da irin wannan tunanin zai iya kafircewa Allah an gane maganar da kyau ko ko kuma mutum ya ce ya samu adamiki ka ce me ka samu akan abin nan wannan course ka cika ce islamic studies ta ba kai kuwa ya za ka cika mana islamic studies a kai kana da hankali kuwa ina fata an fahimci magana irin wannan abun wallahi in ya je har zuci zai iya kafurta mutum wallahi wai kana zargin sa akan wai ya barar da ya cika islamic studies ya barar mutumin da ya kwashe kana ce masa ya barar jama'a haka ne ko ba haka ba ƙanina ne da muke uwa ɗaya da shi ya yi jam ya ci 2.4 2.4 wallahi ya ci sai na tambaye shi wanda kwas za ka yi ya ce islamic study na ce allah ya sa masa albarka yanzu in a gidanku yake sai ka gaura mishi mari ka ce ba ka da hankali ne ka ci tufo info ka ce za ka yi mana islamic study ko ba ka wani baban noyar tsakani da allah na 204 wallah haka yi yaron nan kuma cikin sauki ya kwashe ta kawai karatun ma bai dame shi ba kawai yana bugun sa ne sama sama ina ta damun ina kai karatu fa ka san jan in baka samu kai scoring ba fa ba za su baka admission ba yana malam a basu insha Allah za mu ci yana zuwa da ya zama minti 30 ya buge ta ya fito wallahi result yana fitowa kawai sai gahi da 2.4 204 yace kuma hi islamic studies zai nace masha Allah tabarakallahu in kai gaura kan ina ne sai ka zo kana cewa wannan bai san me yake yi ba kuma yanzu maganar da nake muku ya haddace alkur'ani yanzu kokarin da yake shine duk ayar da aka taga masa faɗa masa yadda malam isa ali yake faɗin number ta abin da yake kokari kenan yanzu nambobin ayin alkur'ani wallahi yake kokarin haddacewa yaran nan wannan da kake haduwa da shi naziru wanda in kaje kake haduwa da shi na fata an fahimta so mu kwadaitar wa 'ya'yanmu sanin irin waɗannan abubuwan da fahimtar su wallahi tallahi ko kana da rai ko bayan ka mutu kai ka san ka dasa alheri a gidanku a famulinku kuma ka gani idan gidan bai yi albarka ba duk abin da aka sa a gaba a gidan sai Allah ya sauka masa albarka Allah ya shiryar da mu da haka yake cewa wal iradu alladhi yadullu ala adami ragabati fil ilmi aw karahiyati lil ilmi hadha huwa al kufru billahi wal iyad billah malai yace wannan yine kafircewa Allah kaji fa yace Allah mana tsari daga kafirci yace fa hadhihi nawaqidul asharatu to kaga waɗannan abubuwan da suke warware musulunci guda goma hiya nawaqidu la ilaha illa Allah su ne suke warware la ilaha illa Allah sabaqatuha a sabaqatha shurutu la ilaha illa Allah kafin ita ai mun gabatar da shurutu la ilaha illa Allah ko kafin mu kawo nawaqidu la ilaha illa Allah mun kawo shurutu la ilaha illa Allah to shi ne ya ce sabakatha shurutu la ilaha illallah man qala ha mu'taqidan ma'anaha wa kana amilan bi muqtadaha fil qawli wal fi'li wa mata mu'minan yub'athu yawm al hashri najin aminan ko fa inna ma'anaha alladhi alayhi dallat yaqinan wahadat ilayhi an laysa lillahi ilahun yu'badu إلا الإنعام أن ليس بالحق إله يعبد جزاكم الله خيرا هكذا نكي سؤالي أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المتفرد سيتي وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنها لم ينتفع قائلها فإنه لن ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها هيتا العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة هيتا وفقك الله لما أحب haka karatun ya jago haka karatun ya jago suna nan a cikin littafin mu wuce su can baya murada a kawai zaka dinga yi sai ka rike in ka rike wannan baitukan da na ambata din nan yanzu in ka rike su to shikenan ka gama da shurutu la ilaha illallah malam yasa ya goce muku abin nan ku gyara an gane magana da kyau ko ka gama da shurutu la ilaha illallah shikenan kawai to muka zo muka yi nawaqidu ha shine yace sabaqat ha shurutu la ilaha illallah sharuɗan la ilaha illa sun gabaci na waƙi duhaɗin an gane maganar da kyau ko wasabaka shuruɗu ma'ana la ilaha illallah to ma'anar la ilaha illallah kuma ta rigayi shuruɗu la ilaha illallah don haka abu uku muka yi na farko mun yi ma'anar la ilaha illallah na biyu mun yi shuruɗu la ilaha illallah yanzu na uku mun yi نواقض لا إله إلا الله يسا يتي لا إله إلا الله معناها شروطها نواقضها سيكون منيني فضائلها dan haka yanzu mun gama da abu uku za mu shiga na nawa na hudu shine falalar la ilaha illallah jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku Allah shirye da mu to shine sai yake cewa a watilkan nawaqidu wannan abubuwan da suke warware karamal nan takhruju min millati ko tukhriju min milla suna fitar da mutum daga millar musulunci fatuaddi ila nari wa bi'sal qarar haka ne ko sai ta zama ta jawo wa mutum shiga wuta idan mutum ya iya kiyaye har ɗaya daga cikin waɗannan nawaƙi ɗin suka warware mar kalmar shahada to ya su ja masa shiga wuta ya ce wa bi'isal qararu tur Allah wadare a ce makomar mutum ta koma wutar jahannama malam ya ce qala imam Muhammad bin Abdul Wahhab fi risalatihi nawaqidil Islam Muhammad dan Abdul Wahhab a a cikin risalarsa wanda ya mata take da nawaqidil islam abubuwan da suke warware musulunci a shafi na talatin da biyar bi sharhin sheikh al-fauzan da sharhin sheikh al-fauzan al-fauzan ya ce wala farqa fi jami'i hadhihin nawaqidi babu bambanci tsakanin waɗannan abubuwan da suke karme warware kalmar shahada bainal hazili wal jaddi tsakanin ƙarami ko babba tsakanin abin da kai da wasa ko abin da kai da me da gaske duk wanda ka aikata ko da wasa ne ya warware maka menene kalmar shahada don ba a wa addinin musulunci menene wasa jama'a kun fahimci maganar da ke ko wal kha'ifi da kuma tsoro illal mukraha wanda kadai za a yi wa uzuri na ok ba magana ba ne ok wanda kadai za a yi wa uzuri shine al mukrahi wanda aka tilasta shi yeme ya aikata ɗaya daga cikinsu ba tare da yana mai ba yana so ba amma don kayi da wasa ko kayi da gaske ko ma da ya kai ya warware ma kalmar shahada وكلها أعظم ما يكون خطرا kuma dukkaninsu yana daga cikin manya-manyan hatsari da bawa zai aikata dukkaninsu waɗannan na waƙidu la ilaha illallah ɗin suna daga cikin manya-manyan abubuwan da bawa idan ya kuskure ya aikata to magana ta ɓaci wa min akthari ma ya kunu wuqu'an kuma yana daga cikin manya-manyan abubuwan kuma da suke faruwa da mutane idan ka lura na waƙidu la ilaha illallah nan wanne ne wanda mutane ba sa aikatawa ai kwanakin ba muka gama da ku akan wato wanda suke da aƙidar cewa wanda a suke da aƙidar cewa ya halatta gare ka ka aikata abin da ke wajen musulunci kamar yadda ya halatta wahallu ya aikata abin da baya cikin dokar annabi Musa ba haka muka karanta da ku ba yanzu nawa ne daga cikin mutane suke da irin waɗannan aƙidu ba Allah ne kaɗai ya san adadin su ba to shine malam yace gahi yana yawan faruwa a cikin mutane dan haka yana yawan fitar da mutane kuma a musulunci a cikin nawaƙi din nan akwai sihiri haka ne ko ba haka ba sihirin nan yau da yawa daga cikin mutane idan 'yan kasuwa ne idan ma'aikatan gwamnati ne in siyasa kake sai ga mutane ba su yadda su rayu haka ba sai da mai sihiri sai an tsafe musu matan aure sihiri mazan ma sihiri ɗan siyasa sihiri 'yan kanzagin 'yan siyasa sihiri ma'aikatan gwamnati sihiri yaran shago sihiri ogama sihiri kowa ya yi imani da sihiri cewa shi ne zai bahi nasara a cikin harkokin rayuwar shi ga al-istihza'u daga cikin nawaƙib din akwai al-istihza yi wa addinin Allah izgilanci ko ba haka bane ka ji mutum ya zo ya yi magana ta kafirci wanda kai daga ji ka san wannan mutumin idan dai ba wai jahilci ko rahin fahimta ya kai ga aikatawa ba wannan magana da ya faɗa tana iya fitar da shi a musulunci har irin maganganunmu da zaka ji wasu mutanenmu wanda za ka ga mutum ma ahlu sunna ne amma ya ka same shi da irin wannan magana mutum ya dangala wanda ka ce ya ka haye ruwa sau wandan wallahi in dai kana faɗa ne da izgilanci ka zama kafiri wallahi don kayi izgilanci wa wata sha'ira daga cikin sha'airul islami kun gane magana da kyau ku ka ga mace da hijabi ka dalla ka wuce dalla hijabin ki ban ka ba ka ba ka ba ka ba ka zagi hijabin don ka wulakanta addinin ko ka wulakanta wannan sha'irar sai ka kafirce wa Allah ka ga gemun mutum kai mar izgilanci jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku duka wannan yana daga cikin nawaqidu la ilaha illallah to haka mutanen da suke ganin cewa ai shiriyar da manzon Allah ma ya zo da ita bata kai shiriyar arna da kafirai tsari ba bata kai shiriyar bible da wakaye kaza kaza tsari ba haka mutanen da suke ganin kafirai ma bai kamata a kira su kafirai ba suna ganin ma wannan ba wannan ba wayewa ba ne shine yan aƙidar wahadat abin nan menene interfaith ko wahadatul adiyan ko a kaɗaita addini ya zama ɗaya kawai babu wani maganan kafiri da musulmi wallahi kana sa wannan a ranka ka zama kafiri domin Allah ya ce musu qul ya ayyuhal kafiruna kafiruna ku na fata an fahimta haka waɗanda suke sanya wasa'id waɗanda suke sanya wani tsani tsakaninsu da ubangiji ma'ana su wai ba za su je gurin Allah da ba sai sun kira inyasi sai sun kira jelani sai sun kira waye su ba su yadda ana zuwa gurin Allah kai tsaye ba to wannan shi ma yana daga cikin kafirci haka a shirku billah yi wa Allah shirka ga sunan na fata an bayyanci maka su ne su goma wanda muka karanta a duk karatutukan da muka yi a bayan sai kuma ma'anar la ilaha illallah da muka bayyana kun gane maganar da kyau ko to shi ne sai ke cewa babu bambanci tsakanin wanda ya yi da wasa da wanda ya yi da gaske bayan bagilil musulmi don haka malar rasulan ya ce wajibi ne ko ya dace ga musulmi an ya ha da ya taka tsantsan da waɗannan abubuwan da suke warware kalmar shahada kada ya kuskure ya zake musu wa ya khafu min ha ala nafsihi ya dinga tsoracewa kansa faruwar su akan shi mutum ya dinga tsoracewa kansa kar ya sihiri ya dinga tsoracewa kansa kar ya shirka ya dinga tsoracewa kansa kada ya dinga jin kafirai ba kafirai bane dan wallahi yanzu akwai waɗanda suke da aƙidar cewa wai dan mutum ya mutu kafiri baya hanawa ya shiga aljanna akwai wanda yanzu lalacewarsu ta kai suna jin haka a ransu suna tsammanin rahama ga kafirai haka wannan musa ƙur'ani ne duk darajar mutum in ba annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama ba zai kai darajar annabi ibrahim ba a duniyan nan haka ne ko ba haka ba amma annabi ibrahim da ke babansa ba musulmi ba ne haka allah ya fito ƙarrai bayyana cewa kafiri ne yace wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu sai yace falan ma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibrahima la awwahun halim duk kimar ka da martabar ka ba za ka kai annabi ibrahim ba in dai ba annabi muhammadu ba shi kadai ne ba za a kwatanta darajarsa da annabi ibrahim ba haka ne ko ba haka ba amma bayan annabi muhammadu kowa ya kai a duniya a ƙasa kake da annabi ibrahim to amma haka allah ya tabbatar da kafirtuwar mahaifin annabi ibrahim ya zai yi kuma allah ya hana ya nema masa gafara amma kai ga kanan wai yau wai kana ganin waɗannan kafiran wai matsayin mu ɗaya da su har kana tunanin irin makomar da za mu shiga ta aljanna wai irin ta su ma za su shiga jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko so saboda haka dole ne mu san da haka mu gane haka na rantse da Allah irin wannan washin brain din da ake wa mutane ana wanke musu kwakwale daga su gane girman musulunci su gane akwai waɗanda ba addinin su ɗaya ba kuma a lahira ma makomarsu ba ɗaya ba wannan washin brain din da ake wa mutane suna kokarin su dinga dawo da cewa ai kafirai suna da wata daraja na rantse da Allah bala'in da zai haifar a nan gaba Allah ne kaɗai ya san adadin shi ya sa falhazran hazra kowa ya san me yake wallahi tunda Allah ya ce qul ya ayyuhal kafiruna ai magana ta kare tunda Allah ya ce lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi sai ce me wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah tunda Allah ya ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun to ba yadda za ka yi ka zo ka ce wai wayewa yanzu ta kai wai mu da su ɗaya ne ƙarya kake na rantse da Allah ƙarya kake wallahi Allah ya shirye da mu don haka fayan bagilil musulmi an ya hadara ha malam ya ce wajibi ne ga musulmi ya taka tsantsan da abin da zai warware mar musulunci wa ya khafu min ha ala nafsihi ya dinga tsoracewa kansa a kuwa ɗaya daga cikinsu sai ce na billahi min mujibati ghadabihi muna neman tsarin Allah da ya hana mu aikata abin da zai wajabtar mana fushin Allah haka ne ko ba haka ba wa alimi iqabihi kuma muna neman tsarin Allah da ya hana mu aikata abin da zai jawo mana mafi radadin azabar ubangiji da ukubar ubangiji jama'a kun fahimci maganar da ke ko sai malam yace fala farqa fi hadhihi an-nawaqidi al-asharati bayna al-jaddi alladhi yaqsidu babu bambanci tsakanin wanda ya aikata su da gangan kuma bisa ga fahimta da gangan wanda yana nufin ya kafirce wa Allah ne ina fata an fahimta alladhi yaqsidu ma yaqulu aw yaf'alu ko kuma yana nufin abin da zai aikata ko ya san me zai aikata wal hazili da kuma wanda yake da wasa wallazi wa huwa allazi la yaqsid wanda ba ma nufi yake ya kafirce ba kawai ya faɗa ne ban gane ko kun fahimta ba abinda kadai ya rage masa shine a fahimtar da hifa wannan abin da ka faɗa fa kafirci ne idan ganganci ya sa ko kuma rashin sanin ya kamata ya sa haifar da menene da na faɗa wallahi ya zama kafiri kayi abun sai aka nuna ma fa ba daidai bane wannan abin sai kai da menene kuma ka sa akwai masu irin wannan shegantakar mutum ya aikata abin da ba daidai ba sai ka yi ƙoƙarin tambihi masa sai nuna maka to mene dan ya aikata kamar wani da aka bani labari wai ya kunna wiwi ne zai sha ko meye ne zai sha ne sai aka taba haka ce habawa ne habawa ne ya ce haba ku kuwa jama'a ya ce duk ba a cikin ayyukan zanubin nan ba abin da nake aikata sai dan wannan kuma wannan din ma hana na za ku yi ka ji tsiya dan Allah wani ayyukan zunuban nan ba fa abin da yake aikata sai dan wannan wiwin da yake sha kuma ita din ma yanzu ya an samar ido an hana shi kaga wannan izgilanci yake wa abu to da wannan izgilanci sai kafirce wa Allah wallahi inda mujarradin aikatawa ne kadai ba tare da ya izgilanci ba to shine sabo ne kawai amma idan ya kuskure ya faɗi wata kalma da take nuna izgilanci to shikenan Allah shirye da mu da haka yake cewa babu bambanci tsakanin wancan da wannan wa huwa alladhi la yaqsidu wanda shi ba ma nufi yake ba wa inna ma yaf'alu hadha min babil mizahi ka gani ko mizahi yana yana aikata haka ne a babun zolaya walla'ibi da menene wasa wargi yake da abun ya aikata ne da nufin wargi ba ku ji ba waɗansu da suka yi wargi wa addinin Allah Allah ce la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum innama kunna nakhudu wa nal'ab muna kutsawa ne wasa muke yi Allah ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum wala in sa'altahum la yaqulunna innama nakhudu wa nal'ab inda baka tambaye su yace a wallahi wasa fa muke fa ba mun kafirce bane kalmar kafirci fa suka faɗa amma da aka tambaye su yace wai wasa suke yi sai Allah ya ce to ka gaya musu yanzu Allah da ayoyin da annabin shi kuke wasa da shi to kar ku kawo mun uzuri kun zama arna bayan da kuna da imani jama'a an fahimci maganar da kyau ko so la farqa bainal jadi wal hazil ba bambanci tsakanin wanda ya da gaske ya san me yayi da kuma wanda yake da wasa dan haka ba a wasa da addinin Allah duk wasa wasa ba hauhi yace banda banda zungurin uwar miji da taɓarya ko ba haka bane jama'a to haka duk wasa wasa banda wasa da addinin Allah duk wani wasa ko mutum ne yazo yana ma wasa sai fara taba ma gidan ha ustazu yake ta dakata da Allah malam na duk wannan masu kwamidin na rantse da Allah suna iya kafircewa Allah zai iya kafircewa Allah Allah ya saka malam Yusuf da wannan tambayar domin ana komedi komedi jama'a kamar yadda manzan Allah ya faɗa a cikin hadisi ya ce talatin abubuwa guda uku wasansu gaskiya ne gaskiyarsu ma gaskiya ne daga ciki akwai haka kawai kana da 'ya'yar shekara biyar ko bakwai abokinka ya zo da ɗansa ɗan shekara goma sai ka ce masa a alhaji wani to ma haɗa su wani da wani aure mana a to ya kamata 'yar shekara biyar sai ka ce ka ba ɗan shekara goma manzo Allah ya ce aure ya riga ya ɗau don haka ka ajiye masa matarsa a gida har lokacin da zai zo ya ɗau kayansa wasansa gaskiya ne gaskiyarsa ma gaskiya ne don haka ba a wasa da maganan menene aure kana faɗa magana ta ƙare haka idan kana da bawa cikin wasa ya kace da Allah je kama na yanta ka na rantse da Allah ya yantu karka kuskura jama'a kuna fahimtar magana da ke ko to haka kafircewa Allah mutum kawai sai dauki he dauki ya ce bari in sha giya ka sha giya kuwa haka ga yayan garin ku a to ya ce ka ce giya ce wa ya sa ka kamar ya ai ta girma kawai sai ya zo dauke ta ba wani ai daurin auren kenan ai ai wannan kalmar cewa ka bashi wallahi magana ta kare za a zo daga ba a yi jawabinsa amma dai mata matarsa ne an gane magana da kyau ko misali yanzu bari muku misali idan mutum ya zo ya fara neman mace sai aka ce an bashi a musulunci ya halatta wani ya je ya neme ta ai bai bada sadaki ba don me yasa aka haramta masa nema magana ta kare sai fa idan shi ya ce ya bari ko ya haƙura ko ya fasa ba haka ba ne haka ne idan ita ne ta faɗa kamar ya don me za ta fasa ai ragamar fasa ba a hannun da yake ba yi shi ne yake da haƙƙin ya ce ya fasa ko za a yi malam jafar ko eh eh eh na'am inna lillahi wa inna Allahu akbar to idan aka kai sadaki malam salihu sai aya sai ce me aka kun bayanci tambayar malam salu mai duguri suna da wata ɗabi'a idan mutum yana son yarinya sai ya ɗauki sadaki sai ya kai idan ya kai sadaki aka karɓa sai a ce ta zama matarsa to matasa sai suka yi ta haka suna zuwa suna sakayewa da su sai mutum ya sakaye na wata hudu wata biyar wata shida sai ya zille sai ya gudu kun gane magana da hujjar cewa ai abin da ya ba laifi bane tunda malam Ja'far ya ce aure ya dawo aka dinga zuwa ana wa malam Ja'far tambaya yana cewa aure fa aure ne sai daga baya da malam ya fahimci fa ana barna da wannan tsiyar sai ce aure bai yiwuwa sai da wali sai da sadaki sai da waye sai da na fata an fahimta to sai aka toshe kofar menene kofar barna wannan haka yake amma dai wannan hadisin bai hana wancan aiki ba na cewa abubuwan nan guda uku gaskiyarsu gaskiya ne wasansu ma gaskiya ne ba shi ne kwanakin ba wata kura ta taso ban ku manta ba dr bashir aliyu umar allah ya saka masa da alheri ya kawo magana kan cewa auren da ake ɗaurawa a fim to fa aure ne abba kura ta tashi a ƙasar nan aka dinga jawabi aka dinga jawabi to daga ƙarshe dai fatawoyi na malamai Allah ya saka musu da alheri suka ce eh abin da ya faɗa haka ne amma ta wani ɓangaren ko ba haka bane ba abin da ake nufi yanzu da za a haɗa ka da matarka a fim sai aka shirya darakta ya ce ka ce ka sake ta to in ka ce ka sake ta a fim to ta sako a zahiri kun gane magana da kyau ku yawwa to amma duk da haka ba a so ana wasa da irin wannan kalma na aure din saboda kamar ana zolayar hadisin annabi muhammadu ne nuna manzan Allah ya ce idan aka yi da wasa gaskiya ne in an yi da gaske ma gaskiya ne to sai a daina yi ba shi kenan ba to shi kuma ya je daura aure matan shi ba sani ba eh da daddare kuma sai je kwana a gida to tambayar anan shin ya halatta mutum ya aure matarsa ba ta sani ba ya halatta ya halatta matarka ba ta sani ba ka ɗaura aure kun sa ko waɗanda idan suka ji za ka yi aure to ka shiga uku ka lalace hande ɗin bani lalajo ne wai ko in ji hausawa in ji fulani yau ka shiga uku ka lalace to shikenan sai maza suka ɗauko ɗabi'a idan mutum ya tashi kawai sai ya je sai ya auri wata da wali da sadaki da komai za a yi amma matarsa bata sani ba to tunda al'adar mu ta hausa fulani kwana ake rabo dare ko yau kana ɗakin wance gobe kana ɗakin wance ko kuma kwana dare aka sani to yawanci sai ka ga da rana sai tafi gurin watsar ita ta yadda da rana ya zo gurinta da daddare kuma ya tafi gurin matarsa da ya aura wanda kowa ya san da ita wannan kuma wasu ne suka sani amma matarsa ba su sani ba to akwai wani aure kuma shi ma bari in kawo shi tunda tattaunawa ce ta kawo magana a aure ne ba ku ga malam Musa Yusuf Asadu suna kwanan nan sun yi ta bugawa da wani dan shi'a akan auren meye ne eh auren misiyari shi auren misiyari waye ne ya faɗi sunan auren nan ina yake waye ne na ji ce auren misiyari yawwa ya auren misiyari yake nan na ga ka saurari program din eh zai yi me eh eh eh eh eh to ka faɗa amma baka cika ba auren misyari jama'a aure ne wanda za a yi tsakanin mata da miji amma da sharaɗin cewa ta sarayar da wasu haƙoƙinta misali ni mace ne 'yar kasuwa ina da kuɗi ba ni da buƙatar sai ka ciyar da ni ko sai ka shayar da ni ko sai ka min tufa ko idan ba da lafiya sai ka kai ni asibiti na sauke maka wannan tun da dama haƙƙina ne buƙata na kawai ka aure ne ya zama ni matar aure ce ba wanda take zaman kanta ba ka ba da sadaki na musulunci da aka ce amma duk abin da ya shafi ɗaukar ɗawainiya na sai dai ma ni in taimaka ma jama'a kun fahimci magana ta ce ta sauke wannan haƙƙin nata na fata kun fahimci magana shin wannan auren ya halatta ko bai halatta ba na ya halatta eh na'am sauda makamancin haka na na saudatu ta ce masa me eh ta yafe masa Allah ya saka ma da alheri kun bayyanci maganar da kyau ko lokacin da na na saudatu ta fahimci a girma ya riga ya kama ta kuma musulunci bai hana idan misali kana tare da mace girma ya kama ta ko ka ji ka gaji da ita musulunci bai hana ka karabu da ita ba kawai he dai ce idan ka rabu da ita kamar baka kyauta ba ya kamata ka yi haƙuri ka riƙe ta ka ci gaba da taimaka mata ina fata an fahimta to da ta fahimci cewa ta fara taka irin wannan matsayin a gurin manzon Allah sai ta buƙaci annabi sallallahu alaihi wasallama da ya haƙura ya zauna tare da ita amma da sharaɗin ita ta sarayar da wasu haƙoƙinta misali na kwana ko kuma na kwanciyar aure ina fata kun fahimci magana shine wannan ayar me ne wannan ayar take faɗa ne a wallati ta wallati ta kafina min min ba'liha iradan ya aya take ne wal ba wallati ta kafuna nihuzahunna ba ku tura goman ayar ba na wa in wa in imra'atun khafat min ba'liha nishuzan aw iradan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha sai ce me wa sulhu khairun wa uhdirat al anfus shuh wa in imra'atun Allah yace idan wata mata khafat min ba'liha ta tsorata daga gurin mijinta nishuzan kudindini au iradan ko kuma tana da zai kau da kai gabarinta zai faka ta zai daina hulɗa da ita sosai na fata an fahimci magana sai ta Allah ya ce fala junaha alaihima an yi sulha bainahuma sulhan babu laifi su zauna su yi wani sulhu tsakaninsu kaga da Allah ta yi sai faɗi sulhun amma bai faɗi ya za a yi sulhun ba me wannan take nufi shine ta sarayar da wasu haƙoƙi don ta samu ci gaba da zama a ƙarƙashin waye mijinta idan ta fahimci mijin ya gaji da ita ne baya son kwanciya da ita kuma ita dama ta tsoho ba ta da ƙarfi ke ta ce to haƙƙin kwanciya ta sarayar ta sauke masa ta bawa sauran mata shikenan ya halatta dama hakinta ne kuma tace ta yadda ba shikenan ba ko kuma tace tana da kuɗi za ta ciyar da kanta amma tunda tana da ƙarfi tana da lafiya ya ci gaba da biya mata bukata na ɗa namiji amma ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da kawo ruwa da biyan kuɗin wuta duk za ta yi ya halatta ba wanda ya halatta wannan to malam musa yusuf asadu suna da ya ɗauko wannan ƙadiyya to sai 'yan shi'a suka yi ta dama suna jin haushi an ce musu auren mutu'a haramun ne sai suka ce to mu ma ahlus sunna mun zo da auren mutu'a su ba su yadda ba hayya hayya to daga ƙarshe dai da ke zakin sunnar manzan Allah ne wallahi san da ya kai mutumin nan bango na rantsi da Allah ya gure he kat kawo masa dalilai a cikin ayoyi ya kawo masa dalilai a cikin hadisan annabi Muhammadu ya ce ba wanda ya ce wannan auren ba aure ba ne kuma ya kawo masa bambance-bambancen da ke tsakaninsu da auren mutuwa fi auren mutuwa temporary marriage ne kuma ina so ku san wani abu a wannan gabar auren mutuwa fa a farkon musulunci an yi shi musulunci kuma ya yadda farkon musulunci aka yi shi amma daga baya sai Allah ya ce ya soke himanzan Allah a ranar yakin khaibar ya sa aka yi shela aka ce an soke wannan auren saboda haka yan shi'a su abin da ba su gane ba shine auren ba mu ce babu hi ba a tarihin musulunci akwai shi amma musulunci ya ne ya soke shi kamar yadda da ana cin naman jaki haka ne ko ba haka ba naman jaki a yi farfesu a soya a yi komai da ana yi daga baya musulunci ya menene ya soke kamar yadda da ana shan giya halal ce a musulunci a da daga ba musulunci ya mai ya soke to suna da bambanci da auren misyari shi auren misyari kaji aure ne da sadaki da waliyi da komai amma ita matar ta ce ta yarda ta sauke wasu haƙoƙinta shikenan ya halatta yanzu ko yanzu kana tare da matarka sai Allah ya tana da ƙani sanata misali sai turo mata miliyan ɗari biyu misali zai yi kana aure kun yi aure na sunna kai kake hidimar komai kai kake ciyarwa kai kake tufatarwa kai kake shayarwa kai kake sutura kai kake ɗinkin sallah kai kake komai kawai sanata sai turo mata miliyan ɗari biyu ke ce ga hamsin kuma ki ba wa mijinki ta zauna da ya ce kai zo nan zauna to ta zama oga ta ce kai zo zauna zauna zauna ga ƙarin miliyan ɗari a kan hamsin ɗinka ka je ka ci gaba da juyawa ni ma zan juya ɗari daga yanzu na sauke maka abinci na sauke maka biyan kuɗin wuta na sauke din na sauke ma wannan auren ya halatta ko kuma auren ya mutu to fa kamar haka ne jama'a kun fahimci maganar da ke ku kamar haka ne kwarai da gaske kwanan nan na ga fatawar malam aminu daura da zaka allahu khaira ina ga kunganta a social media wata mata ta buga mar waya daga daga dubai ta ce ni mace ne mai kuɗi yar kasuwa ce ina juya kuɗi ta ce amma ba da aure ta ce to sai ta je ta sayi akwai irin kasan yanzu iskancin turawa da larabawan nan ya kai inda ya kai to suna da azzakari irin na roba ɗin nan wanda ake recharging ɗinsa da wuta yana motsi yadda ka san gaban namiji haka yake motsi da kauri da tsayi da komai da laushi da komai sai mace ta sa a gabanta na wani lokaci ta biya bukata da shi ta ce to in ta haka sai ta sati biyu uku wata ɗaya ba ta ƙara sha'awar ɗa namiji ba ta ce malam algafa ta malam ya halatta ya ce ya halatta a gidan wa wallahi haka malam daura ya faɗa ya ce na ce mata ya halatta a gidan wa sai bai halatta ba ya ce abin da za ki samu wani garjejen kato wanda ba da kwandala ki saka mar salari ki ɗauki ɗawainiyarsa na komai ki ta ɗinka mar kaya masu kyau ba da naira to tana da kuɗi ba magana ta ƙare ba tana da kuɗi ba magana ta karewa ni matsalar ba talauci ba ne dama yake duka yake mana dukan uku uku baban nuyar ya ce Allah sa ta faɗo ta nan to Allah ka yi hankali suna kallon masu yin media kansa hana ka zuwa ta alif din nan wallahi ba ruwana an gane ya ce kawai ki sa mar salari shikenan kawai a ɗaura muku aure sadakin ma ba hiki ce ya kawo wasu sadaki ki saya mar mota ki saya mar gida ki mar komai ya ce in ya so ma ki zama ke ce mijin shi ne matar a to me ya saura na fata an bayanci magana to wannan ya halatta shi kaga malam daura ya ba da fatawar nema ba a babin ba da amsa akan auren mai ba misiyari ba eh haka billahi lazi ɗazu muke magana da wata nurse a asibiti take cewa wallahi malam yanzu kusan matan masu suke rike da gidajen yasa wallahi ina jan hankalin mata wacce duk ta samu ta lallaba ta shiga to billahi lazi ki hankali karki fita wallahi na rantse da Allah in kika fito kin ga wannan marasa hulunan duka ba wanda zai iya kwasar ki wallahi akar makalla eh eh eh eh haka a zune ce zune ce kwarai da gaske malam yana cewa abinda wannan mata take aikatawa shin ana iya ɗaukar sa babin zina shi yasa ai malam din yace mata bai halatta ba zina ce kwarai da gaske ai shi ne fa manifta gawara a zalika din fa ulaika humul adu da Allah yake cewa wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumi sai yace fa manifta gawara a zalika fa'ula'ika humul adu wanda suke kiyaye farjojinsu in mata ne haka idan mazaje ne suna kiyaye al'aurarsu sai Allah ya ce waɗannan babu laifi idan matansu ko kuyanginsu ko bayinsu suka taka sai Allah ya ce amma wanda ya ƙetare iyakar wannan to waɗannan su ne 'yan ta'adda masu ƙetare iyaka saboda haka ta ƙetare iyaka shi yasa malam ya ce mata bai halarta ba kun gane magana da kyau ko so saboda haka a takaice waɗannan tattaunawa ce duka don dai ƙara wa juna ilimi da fahimta kuma dama in mun zo shi daɗin musulunci in an zo ko da abu ɗaya ake karantarwa ana iya yawo a karanto abubuwa da yawa a kawo masail da yawa a tattauna su don ƙarar da juna muna addu'a Allah ya ƙarar da mu duniya da lahira a na na auren ɗauki kwarinka me ne auren ɗauki kwarinka sai ya ajiye ta a gidansu eh sai dai dinga zagayawa yana zagayowa eh malam ina so ku gane wani abu fa idan aka ce abu haƙƙin mutum ne sai ya ce ya sauke maka babu wanda ya hana wannan mu'amalar fa haƙƙi ne a gurin namiji ya ɗauri mace ya ɗauke ta ya kai ta gurin da zai ajiye ta ko sai ta ce ta yafe za ta zauna gidan babanta kafin Allah ya hore masa to wa zai hana ko kuma ga gidana tunda baka da hizo mu zauna wa zai hana wannan so yana da kyau mu dinga kallon abin daga tushensa kar mu dinga kallon sunayen da hausawa ko mutane suke bashi mu kalli tushen abin a tushen abu idan mace aka aure ta ya halatta ta ce haƙƙinta na kaza ta yafe yanzu jama'a sadaki fa sadaki fa kun san dai a cikin farillan aure babu kamar menene sadaki amma Allah a cikin suratul nisa ya ce fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a yace wa atun nisaa sadaqatihinna nihla yace fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a yace ku bawa mata sadakin su halal wajibi dole amma idan suka ɗebi wani abu daga ciki suka ba ku don su daɗaɗa muku rai Allah ya ce ku ci cikin nutsuwa da kwanciyar hankali don haka ka ɗauki dubu hamsin ka ba wa mace sadakinta sai ta dawo ma da naira dubu arba'in da tara ta ce ta ɗauki dubu ɗaya shine sadakinta ya halatta a musulunci ko bai halatta ba ya halatta to kaga idan faridatul islami musulunci ya yadda mace ta dawo da wani bangare abinda kawai aka ce kada a kuskura a yi aure ba su daki komai kankantarsa komai yawansa komai kankantarsa kar a yadda a ce a ɗaura aure ba su daki wannan auren ba aure ba ne amma idan za ta kwahi sadakin kaso casa'in da tara cikin ɗari ta baka ta riƙe kaso ɗaya auren ku yayi ban gane ko kun gane ba so saboda haka duk abin da aka ce haƙƙin mutum ne sai ya ce ya yafe ma ko ya bar ma musulunci ya yadda wannan kawai formulan za ku riƙe kun riƙe wannan duk wanda zai zo maka da wannan maganar kawai abin da za ka gaya mar kenan in yana kuma da hujja da ta nuna cewa hakan bai halatta ba mutum da haƙƙinsa ya ce ya yafe haka bai halatta ba to sai ya kawo dalilinsa qul hatu burhanakum kuntum sadiqin Allah shiryar da mu so saboda haka zamu dakata anan na'am daga kanka zamu tsaya insha Allah na'am eh bismillah suke yi eh bi izini ahalihinna na'am babu izinin iyalansu mala ya kara kawo mana dalili da yake nuna cewa auren da ake afin ba zai halatta ba saboda Allah ya ce fanki hunna bi izini ahalihinna idan za a aurar da mata a aurar da su da izinin menene iyalansu kafin na rufe ina so abin nan kafin na rufe akwai miƙo min littattafan nan dago dago sauran ma mu gani na ba da mu insha Allah am a jama'a wannan littattafai da kuke gani wani bawan Allah ne ya kawo su nan masallaci an gane maganar da kyau ko a wannan bawan Allah kwanakin baya ya kai min kyautar fatawa na ibn taimiyyat al-harrani alfatawal kubra na fata an fahimta na ibnu taymiyyah al-harrani kusan mujalladi 40 da wani abu wallahi dama ba da littafin kwanakin baya na koma gida kawai na samu ya sa an kai min littafin har cikin falo na ban san shine ya kawo ba sai daga baya sai ya yi min whatsapp cewa shine fa ya zo hi bai same ni ba ya kawo kuma asali ya same ni aka yi kuskuren sanar da ni cewa wane ya zo to sai na fito ban same shi ba to still dai ya ƙara kawo wasu littattafai yanzu ga su wanda sai na duba su zan ga na farko dai yanzu ga sahihul ahadisil qudusiyya ingantattun hadisai kudusi na hamid ahmad at-tahir za mu duba sannan akwai mu'jizatir rasul mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wa sallama na dr mustapha murad allah ya saka mishi da alkhairi wannan littafin shi ma ina da shi sannan akwai mabadi'in luga a shi ma gashi nan ga littafai nan da yawa dai gaskiya wanda ba lokaci da za mu faɗi sunayensu mabahithun fi ulumil qur'an bincike dangane da a ilmomin alqur'ani sannan akwai al-amsalul qur'aniyya dirasatun tahaliliya misalan da qur'ani ya buga gaba daya dirasa tahaliliya darussa da aka warware duk wani misali masaluhum ka masalin ladhi istawqada naran ya ayyuhal ladhina amanu duriba duriba masalun fastami'u lahu an buga misali ku saurara kaza kaza duk ayoyin da suka yi magana akan misalin da Allah ya buga wannan malami ya dauki wannan ayoyi ya kwankwatse su Allah ya saka musu da alkhairi doktor Muhammad Bakar Ismail shine ya rubuta wannan littafi so ga sanan dai akwai Fathul Jawad fi sharhil irshad ga sanan littafai da yawa dai akwai muktasar siratun rasuli sallallahu alaihi wasallama akwai ainihin wato azzawaj abin da ya shafi harkar aure ne wannan akwai kuma kisasul qur'an kisohin da alqur'ani ya bayar durusun wa ibar darussan da ake dauka da abun lura a cikin kissar kissar annabi yusuf wanda darussa aka dauka me ya abun lura kissar annabi musa wanda darussa me ya abun lura akwai kuma la tahzan don be sad kar kai bakin ciki wannan na larabcinsa ne akwai na turancinsa da aka fasara doktor aidul karni shine ya rubuta la hazar akwai na turancinsa yan boko yawanci suna karanta shi don bisat kar kai bakin ciki sannan akwai tarbiyatul auladi fi doil kitabi was sunna tarbiyyar yara a cikin hasken alqur'ani da sunna akwai kuma rijalun wa nisa haular rasul sallallahu alaihi wasallam tarihin mazaje da matan da suka rayu a zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama akwai al'uddatu a al'udda uddatu sabiri ne ina jin wa zakirtu shakhirin shi ma gashi nan ya ya malam ya kawo mana sannan akwai almenene attibiyan fi ulumil qur'an shi ma ya kawo mana shi sannan akwai annahawul wadih fi qawaidil lugatil arabiyya wannan nahawu ne ina ga tun daga na daya har na har na shida kenan sannan ga littafin bugiyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh islam ibn taymiya ila ahli al-iraq bugiyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh islam ibn taymiya al-harrani ila ahli al-iraq littafin ibn taymiya ne da aka yi sharhin sa sannan akwai asbabun nuzul sabubban saukar ayoyin alqur'ani gaba daya li imami suyuti al-imam suyuti ya rubuta wannan littafi sannan akwai tariqus salihin ila rabbil alamin na wahid abdussalam bali Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus sannan akwai littafin adda'u wad dawa'u na al-imam ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya ji kanshi da rahama ya hada mu da shi a jannatul firdaus sannan akwai taysiru mustalahil hadith taysiru mustalahil hadith wato yadda ake sauƙaƙawa wajen ko sauƙaƙawa wajen koyar ilimin hadisi yadda ake kanikancin hadisi a gane da'ifi a gane sahihi a gane wanda bai inganta ba da wanda ya inganta shi ma ya kawo mana hi a ciki Allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai qisasul anbiya'i lil hafiz abdul abdul barri shi ma gahi nan qisas ne na na annabawa tarihin annabawa gabaki daya ya kawo mana hi sannan akwai alqaulul mufid fi kitabit tauhid a magana mai fa'ida a cikin sharhin kitabut tauhid littafin a sheikh muhammad salih bin uthaymin allah ya maɗaukakin sarki ya wa sheikh uthaymin rahama ya kawo mana wannan littafi sannan akwai al-lu'lu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan al-bukhari wa muslim al-lu'lu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan wannan littafin babban littafi ne duk hadisan da bukhari da muslim suka haɗu akan rawaito shi to ya kawo shi a wannan littafin wanda iya bukhari ya kawo shi kadai banda muslim bai kawo ba wanda muslim kadai ya kawo banda bukhari bai kawo ba amma in dai da bukhari da muslim suka rawaito na fata an fahimta to ya kawo shi a cikin wannan littafi to sannan sai littafi na ƙarshe shine a annahu wa sarf wal imla al rabi'